saboda haka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international rfi shirin namu na wannan makon zai duba ne akan gasar zakarun nahiyar turai wato champions league Wannan gasa dai na ɗaya daga cikin manyan wasanni a duniya da ke jan hankalin al'umma tun bayan fara ta a shekarar 1955 kuma kawo yanzu ƙungiyoyi 22 ne suka samu nasarar lashe gasar da suka fafata a cikin ta Cikin ƙungiyoyin da suka fi samun nasarar lashe wannan gasa akwai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wacce ta lashe har su goma sha hudu. Akwai ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da ta lashe su bakwai. Sai kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Liverpool da Bayern Munich wanda suka lashe ta so shida shida barcelona kuma ta samu nasarar lashe gasar ce biyar a ranar talatar da ta gabata ce kuma aka ci gaba da fafatawa a gasar inda kungiyar kwallon kafa ta napoli ta samu nasarar lallasa ayas da ci shida da daya liverpool kuwa ta samu nasara akan rangers da ci biyu da nema club brugge ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da ci biyu da nema ita ma Porto ta samu nasara akan Bayer Leverkusen da ci biyu da nema, inda Bayern Munich ta lalasa Victoria da ci biyar da nema. wasa tsakanin frankfurt da tottenham an tashi ne babu ce ta kuma masu ta lalasa sporting da ci hudu da nema wasa kuma tsakanin inter milan da barcelona aka tashi ɗaya da nema wannan wasa da ya ja hankalin al'umma ganin cewa nasarar da inter milan ta samu akan barcelona ya bata damar hawa kanta a yanzu sai dai najib isa mai barcelona ya ce kuwa ba sa'an kwando ba ne duk da rashin nasarar da suka yi idan aka duba tarihi barcelona ba sa'an inter milan ba ne don haka ba ma magana rukuni ake ba kofin ma za su ci sakamakon irin sauye-sauyen da aka samu a kungiyar tasu nasarorin barcelona ya fi yawa kan inter zai zama matsala ba domin ba su su ma bayan munich din rashin na sa'a ne ya zo mana amma a wasan mun fi karfin su kwallaye ne allah bai ba mu sa'a mun cewa to dama kafin wasan fa da barcelona da bayan munich ta ci biyu da nema a mutane na ganin cewa kila a maimaita tarihi ta zura kwallayen nan to biyun ma wato kun yi sa'a kenan za a iya cewa sun dai sa'a sun sami biyun dai amma wannan lokacin zira kwallaye ya wuce a yanzu mun haɗu da su ba wannan magana yanzu to amma me yake baka karfin gwiwa cewa yanzu barcelona fa ta shirya za ta iya samun nasara a lashe kofin zakarun nahiyar turai abin da ke ba barcelona karfin gwiwa yanzu irin sababbin 'yan kwallon da suka kawo da canjin sauyin yanayin buga kwallo da aka yi a tim din zai taimake su sosai a wannan kakan ga kamar ko su real madrid a wani sauran da suke a baya champion league ba ma mu haɗu ba kuma duk alaba mu sa'a ne ba ga ka wuce ne sai an zo ba za a tashi wasa ma za ka ga Allah ya wasa sun sa kwallo ɗaya biyu ko su je fike kuma kamar yanzu sanin inda muka yi su Lewandowski su Kunde da sauransu to sun kara karfafa karfin barcelona sosai in ka la'akari da kwallayen da yake ci yanzu a wannan kakan To a ranar Laraba kuwa Chelsea ta amsa bakuncin AC Milan wacce kafin wannan wasa ita ce ka kan teburin rukunin nasu inda ita kuma Chelsea ke can kasa Sai dai bayan nasarar da Chelsea ta yi a wasan ya bata damar dawowa a mataki na biyu inda ita kuma AC Milan ɗin ta koma ta uku wani al'amari mai kama da duniya rawan 'yan mata. kevin madu mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta chelsea ya ce matsala ce dama can a baya suka samu amma kowa ya sani cewa ba abin da zai hana su fitowa daga wannan rukuni na e to ai ka san eh, akwai canji ne a game da wanda yake duba tim ɗin ka gane an canza manager so definitely za a dan samu karaman matsaloli amma in ka duba group ɗin da muke ai ba group da zai ba ma Chelsea wahala ba ne to ina ganin Chelsea za ta samu nasara har ta bi ma ta topping group din nan ma wasu na ganin 'yan wasan da kuke da su da kuma matsalolin da kuke fuskanta yanzu da canza shugabanci na masu kungiyar chelsea kamar ba inda za ta a wannan kofi a ina sun ce za ta fita da group nan idan ta fita da group nan ka san masalan zai dan ragu wanda ba su da lafiya din nan injury players din nan za su dawo in sun dawo kuma za ka gani chelsea za ta ƙara karfi saboda coach din ba wai bai da kyau bane coach mai kyau ne kuma ya san abin da yake yi ina ganin idan players suka dawo ga. kadan kadan za a diga dawowa ana dawowa din nan kaga club din yana ƙara karfi ni a gari na kenan kuma na san Chelsea za ta tafi club din nan a cikin shekaru goma da suka gabata babu wata kungiya da ta fito daga kasar italiya da ta samu nasarar lashe gasar zakarun nahiyar turai amma sai dai anas ismail ruga da ke goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta ac milan ya ce a wannan karan za su tabuka kuma aiko ba komai ma dole ne a yaba da kokarin kungiyarsu domin daga real madrid sai ac milan wajen yawan lashe kofin zakarun nahiyar turai idan aka duba bakwai gare su fa idan ka cire a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ga cewa AC Milan ita ce ta biyu a cin wannan kofi domin kuwa idan ka luba za ga cewa yanda yanda kungiyar kwallon kafa ta AC Milan take taka leda ina ganin cewa ma ita kanta kungiyar kwallon kafa ta Madrid ma da ta ci wannan kofuna ma za a iya cewa ta ci ne kawai lokacin ma da za ga cewa ana buga kwallon ne kawai da jakana yi ka da sauransu amma kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ita ne ta ci kofi a lokacin da ake buga kakan ake buga kwallon sosai to idan muka duba kungiyoyin eh, kwallon kafa da ke italiya bayan ac milan akwai napoli a rukuni na farko sai kuma inter milan a rukunin da bayan da barcelona sai kuma juventus kana ganin za ku iya gaba ɗaya kuwa kwarai kuwa ai kungiyoyin kwallon kafan da suka fito daga kasar italiya idan ka duba za ga cewa duk da suna da kalubale a waɗannan rukuni da suka fito so amma duk da haka ina da ƙwarin gwiwa cewa waɗannan kungiyoyi za su fito kwarai da gaske kuma za su taka rawar gani duk da cewa kungiyar kwallon kafa ta juventus a rukunin su akwai hasashen cewa kila ba za su iya fitowa ba amma duk da haka ai yanzu aka fara ba a san mace to ba sai miya ya kare duk dai a wasannin da aka fafata a gasar zakarun nahiyar turai a ranar larabar da ta gabata ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kara kamban a bana takara da Shakhtar Donetsk wacce take ta biyu a rukunin Pa. inda kuma aka tashi biyu da ɗaya sai dai magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid irin su Abubakar Umar ya ce dorawa ne kawai suka yi daga inda suka tsaya domin a wannan gasa idan ana dara da uwa ake kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta daren matsara. Dama ai kofi ne na mazaje amma kungiya na ta saba nasara saboda an ka kalli tarihin kofin mu muka fi kowa lashewa akwai kalubale kuma mun shirya fuskantar shi amma za mu nisa sosai kuma ina tabbata za mu samu nasara wasu na ganin fa madrid ba za ta iya wannan karan ba saboda irin sun miro sun tashi sun bata kuma kamar shine zuciyar madrid a tsakiya ba ganin tashin shi zai iya ba madrid matsala duk da mun samu replacement dama in ka rasa irin player mai high profile kamar shi dole za ka samu sabida a big game akwai bambanci amma dai wannan yaro ne muka kawo karami Chomeni duk da ba shi kadai bane kaga akwai Cruz akwai Modric za su ringa gaya mai yadda abin zai ringa tafiya wasu na ganin ma duka yawancin kofunan ma da kuka ci Allah ba mu sa'a ne sa'a ta fi yawa ba iyawa ba me zaka ce kamar yadda aka faɗa shi ba sa'a ko ka danne ka ci mutum ne ko ya danne ci ka in ya danne ka bai ci ba menene shirme ai sauran wasannin da aka fafata a ranar larabar dai a gasar sun hada da wasa tsakanin Sabok da Dino Zagreb inda aka tashi ɗaya da nema. RB Leipzig kuwa ta lallasa Celtic ne da ci uku da ɗaya. Manchester City ita ma ta lallasa Copenhagen da ci biyar da nema. Sevilla ta sha kashi ne a hannun Borussia Dortmund da ci hudu da ɗaya, inda Juventus ta lallaba Maccabi Haivan da ci uku da ɗaya. Sai kuma wasa tsakanin Benfica da PSG inda aka tashi ɗaya da ɗaya abin da ya ba da mamaki. Burin kowane ɗan wasa da ya ga ƙungiyarsa na bugawa a gasar zakarun nahiyar Turai, inda a yanzu haka shahararren ɗan wasan kwallon ƙafa Cristiano Ronaldo ke cizon yatsa ganin yadda ƙungiyarsa ta Manchester United ba ta buga wannan gasa, kuma idan aka duba a tarihi shine ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa zira kwallo a tarihin gasar. Bello Saji Audu mai sharhi ne akan al'amuran wasanni a Najeriya ya mana ƙarin haske kan abin da ke sa gasar armashi. gaskiya abin da yake ba gasan almashi muka duba in ka cire world cup duk duniya ba kofin da ake buga kamar wannan kofin zakarin nahiyar tura saboda kowane kungiya za mu ce daga kowace ƙasa burinta ta zo wannan kofin da ake fafata ko ta wakilci ƙasanta akan wannan kofin da ake fafatawa to yanzu idan muka duba na wannan shekarar to waje kungiyoyi kake ganin cewa sun fi shirya ma wannan gasa to shi wannan kofi da ake fafatawa na zakarin nahiyar turai za mu ce komai zai iya faruwa a wannan kofi da ake fafatawa amma abin da ake duba akwai iya buga wannan kofi saboda yawancin kungiyoyi suna cefa ne za mu ce suna siyan manyan yan kwallon masu tsada a duniya amma ba sa taka rawan a zo a gani kamar za mu ce kungiyar kwallon kafa ta chelsea da take kasar ingila kenan za mu ce ta fi kowa kashe kuɗi a kasar ingila a kakan bana cikin manyan kungiyoyi da suke fafata kofin zakarun turai amma za mu ce kwalliya bai biya musu kuɗin sabulu ba har sai da suka canja mai horar da su suka kawo sabon mai horarwa to za mu ce wannan kofi na bana da ake fafatawa komai zai iya faruwa a wannan kofin zakarun turai da ake fafatawa. A ranakun Talata da kuma Laraba dai za a ci gaba da fafatawa a wasanni na hudu na matakin rukuni a gasar Tibana. Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na kaduna aminu sani sado sai kuma ibrahim tukur da ya sarrafa na'ura ka misali ke cewa huta lafiya. thank you